ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعتها أولا يمشي نران الله ربا أيومنا بقي قوة رمضان في جراد بود أيادة تليه هدود أربعين هدود wanda ya zo daidai da 29 ga watan uku miladiya 2023 cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki wanda muke gabatarwa a wannan masallaci da ke cibiyar a al bukhari a cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a kanan dabo har yanzu muna cikin suratul luqman inda karatun da ya gabata muka tsaya akan aya ta 25 إن شاء الله تعالى ينزام تاشكا آية 26 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد نعم بيان الله ما توقف تنسركي يا إيمان بيانا Abin da mushrikai suke ba da amsa idan an tambaye su waye ya halicci sammai da kasai suna ba da amsa da cewa Allah ne Allah yake idan suka ba da wannan amsa ka ce alhamdulillah domin gaskiya da hujja ta bayyana kuma Allah ya gaya mana mafi yawan su da ya alamu san gaskiya ba don haka ba su abinta kuma Allah maɗaukakin sarki yake tabbatar musu da cewa dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su dinna Allah ne lillahi ma fi samawati wal ard mulkin Allah ne halittar Allah ne abin da ke cikin samai da ƙasai inna Allah haqiqa Allah huwa al-ghani shine mawadaci al abin yabo abin godewa ma'ana abincin da kuka faɗa na cewa Allah ne ya halitta sammai da ƙasai to ba ma iya sammai da ƙasai ba dukkan wata halitta da ke sama ko ƙasa to na Allah ne aihuwa huwa khalquhu wa milkuhu halittar Allah ne kuma mulkin Allah ne waɗannan waɗanda kuke bauta kuma bayan Allah na gumaka da ababen da kuka rika ababen bauta ba su da komai ba su komai ba duka wani abin da za gani cikin sammai da kasai na Allah ne mallakar Allah ne halittar Allah ne wanda yake nuna cikar mulkin Allah maɗaukakin sarki da babu abin da ba na Allah maɗaukacin sarki ba dan haka ku sani inna Allah Haƙiƙa! Allah huwal ghani sai a kawo da mirul fasli ya rabe tsakanin jumlar mubtada da khabar inna harbi ne na tawkidi Allah ismul jalala ne ismul inna al-ghani shine khabaruha Ku sai aka zo da abin da ya raba tsakanin mubtada da khabar da mirul fasli dan a ƙarfafa magana inna Allah Haƙiƙa! Allah huwal ghani Shi ne kadai mawadaci shi ne ma'anar zuwa da zamirin fasli din dan a tattare wadata gaba ɗaya ki tabbata ga Allah maɗaukacin sarki Shi ne ya wadata ga barin kowa wa kullu shay'in faqirun ilai komai kuma yana da bukata gurin Allah kamar yadda bayani ya gabata babu abin da ɗan adam zai kai ko halitta da za ta kai ko wata halitta za ta kai wani matsayi da zai zama ba ta da bukata a gurin Allah babu alhamid shine abin yabo cikin abin da ya halitta Allah ne abin yabo cikin halittarsa in ka kalli halittar sama da ƙasa da sai karan kanka kai ɗan adam da dabbobin da suke kewaye da kai da duk abin da ke kewaye da kai za ga Allah abin yabo ne a cikin wannan Allah abin yabo ne a wajen bauta masa Allah abin yabo ne a cikin sammai da kasai a bisa abin da ya halitta da abin da ya shar'anta cikin shari'o'i da Allah ya umarni da su cikin ayyuka nagartattu da Allah yake a yi da cikin abubuwa marasa kyau da Allah ya ce mu bari duka Allah abin yabo ne a cikin wannan da haka babu wanda yake abin yabo a cikin dukkan lamari gaba ɗaya sai Allah madaukakin sarki dan haka ku sani Allah madaukakin sarki da ya sifatu da wannan sibobi na cikar mulki da halitta da kasancewarsa abin yabo to lallai shine ya cancanta abotawa ba wani Allah madaukakin sarki ba sai Allah ya ce ne walau an ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم نعم في الله يشي ولو أن ما في الأرض دا أتي ce abin من شجرة bayan ƙasa aqlamun za su zama alqaluma wal bahr da teku da ke kasa yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur yamudduhu ubangiji zai mai da shi tawada kuma ya tsare shi ya daɗi wannan kogi da ke bayan ƙasa a daɗa shi da saba'atu abhur da koguna masu yawa Allah ce ma nafi da kalimatullah kalmomin Allah ba za su ƙare ba inna Allah hakika Allah azizun mabuwayi ne hakim mai hikima ne kuma gwani wajen halitta da ayyuka anan wannan aya tana so ta yi bayani yawa da cewa kalmomin Allah ba su da adadi ba za su kare ba don haka abinda Allah ya faɗa wa ma'utitun min al illa qalila ba ba ku komai a ilimi ba sai kaɗan to yadda za ku ga kanku kuna da ilimi ko kuna da ganewa to wannan ilimin yana nan a kaɗan domin da za a ɗauki duk wata bishiya da ke bayan ƙasa a mai da ita alƙalami a feƙe ta duk wani teku da ke bayan ƙasa a mai da shi tawada a ƙaro ƙari a kai to da kalmomin Allah in za a rubuta ba za su ƙare ba da ayyukan Allah da halittun Allah ba za a iya rubuce su ba to don haka wani abu ne mai yawa wanda baya karewa, ilimin Allah ilimi ne da bai da iyaka ilimin ɗan adam ne yake da iyaka wasu malaman tafsiri suna cewa wannan ayar ta sauka a lokacin da malaman yahudawa suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mun ji an saukar maka cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila cewa ba a ba ku komai na ilimi ba sai kaɗan shin wannan ayar da aka saukar maka da ke nuna cewa ba mu da ilimi sai kaɗan kana nufin mu ne ko kana nufin mutanen shawa? sai manzo Allah ya ce ina nufin ku gaba ɗaya to sai wannan aya ta so kadan ta nuna musu eh ilimin ɗin da aka ba su da suke takama dan suna cewa idan ana nufin su to ai su ba ya karanta an ba su taura ba to sai aya ta so ta nuna to ilimin Allah ai bai da iyaka to amma wannan kamar da muka faɗa a farkon tafsirin wannan sura cewa wannan kenan dalili ne da yasa suka ce waɗannan ayoyin ayoyi ne da suka sauka bayan hijira amma wannan bai inganta ba da haka bai tabbata ba a babin riwaya saboda suka ce in ma ka ɗauke shi akan ya tabbata to sai dai ya zama su yahudawan sun gaya wa mushrikai su kuma suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce walau anna ma fil ard da sai abin da ke bayan ƙasa ne shajaratin nabishiya aqlamun zai zama alqalami mana a mai da shi ya zama alqalami a feke shi gaba ɗaya Walbahar teku da suke wannan doron ƙasa ya mudduhu kalmar ya mudduhu tana ɗaukar ma'ana biyu tana ba da fa'idar abubuwa guda biyu na farko ana iya ɗaukar ta daga almidad almidad shi ne tawada ya mudduhu ma'ana albahar ɗin ya mudduhu ubangiji zai mai da wannan kogin ya zama tawada sannan kuma tana iya ɗaukar ma'ana ƙari ya mudduhu ma'ana da ubangiji zai mai da kogunan tawada sannan kuma ya ƙara su min ba'dihi bayan waɗannan tekuna da suke bayan ƙasa a yanzu sab'ata abhur sab'atu abhur Allah ya mai da shi ya zama tekuna masu yawa anan zamu ga an yi amfani da nabazin sab'a wanda a larabcin an ce as-sab'a yana nufin bakwai to amma anan ibara ce ta yawa larabawa kan ya amfani da lafazin saba'a ko sabi'in dan a nuna yawan abu ba dan a nuna iya adadin shi ba Allah madaukakin sarki yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da zai nema wa kafirai gafara sau saba'in sai aka kawo saba'in malamai suka ce ba saba'in na ake rufe ma'ana da manzon Allah zai ta yi zai ta yi ba adadi Allah ba zai gafarta musu ba tunda kafirai ne da haka nan ma saba din mubalaga ce ibn kasir yana cewa wa inna ma zukiratis sab'atu ala wajhi al-mubalagha an ambaci labazin sab'a dan a nuna yawa walam yurid al-hasra ko walam yurid al-hasra ba inibin a takaice a ce kogi bakwai ba wala anna sammata sab'ata abhur kuma ba wannan yana na ko su koguna guda bakwai ba mawjudatun da suke samammu tuhitu bil alam da suka kewaye duniya kama ya ƙulu man talaqahu kalamin isra'iliyyin kamar yadda wanda suka karanta maganganu banin isra'ila suke faɗa suke abinda ake nufi a nan akwai wasu tekuna guda bakwai manya-manya a duniya su Allah yake nufi da su ma za a ƙara su zama tawwada ibn kasir ya ce wannan magana ba haka take ba wannan babu magana cewa wasu tekuna guda bakwai da suka kewaye duniya su ake nufi a nan a nan ana nufin yawan kalmomin Allah maɗaukakin sarki a wata ayar cikin suratul kahf mai kama da wannan Allah yake qul kana al-bahru midadan bi kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada Allah yake ka gaya musu da ake ce kuna za su zama tawada dan rubuta kalmomin Allah to da sai sun kare tawada ta kare la nafida al-bahr sai wannan tawada ta kare qabla an tanfada kalimatu rabbi tun gabanin kalmomin Allah su tsari ya lafi walau ji'ina bi mislihi madada ko da mun zo da adadin da yawan waɗannan tikuna da ake da su to kalmomin Allah ba za su kare ba wannan aya tana nuna mana girma da yawa na ilimin Allah maɗaukakin sarki ilimin Allah bai da iyaka ilimin dan adam shine yake da iyaka duk inda mutum ya kai da ilimi akwai abin da bai sani ba duk inda ya kai da sani akwai abin da ya fi ƙarfinsa to amma Allah maɗaukakin sarki ya kewaye komai da sani kuma da za a ƙaddara ɗin a mai da bishiyoyi su zama alƙaluma a mai da tsekuna su zama tawada ba za mu iya rubuce kalmomin Allah maɗaukakin sarki ba inna Allah haƙiƙa Allah azizun mabuwayi ne sannan hakim mai hikima ne gwani don haka daga cikin hikimarsa ya saukar da alkur'ani don ya zama shirya ga bayi daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki ya saukar da sauran da suke ga annabawa kuma komai Allah yana yin shi a bisa hikima babu yadda za a ce yau mutum ya tsari ilimi na Allah maɗaukakin sarki duk wannan abin da muke gani na kere-kere da ci gaba da ilimi to ba komai bane bai fi ɗigon teku ba ko ɗigon ruwa a cikin teku kamar yadda wani daga cikin magabata ar-rabi'u ibnu anas yake faɗa yake cewa inna masala ilmin ibadi kwatankwacin ilimin bayi gaba ɗaya kullihim gaba ɗayan su fi ilmin in kana so ka kwatanta shi da ilimin Allah ka kakkaratin min ma'il buhuri kulliha kamar ɗugar ruwa ne daga teku ɗugar ruwa ba abin da zai rage to haka ilimin Allah yake ya inganta cikin hadisi lokacin da annabi Musa ya je gurin Khadir da Allah ya umarce shi ya je da suka zo bakin ruwa kafin su hau jirgin ruwa sai wani tsuntsu ya zo ya tsaya bakin wannan teku ya sanya bakin shi ya sha ruwa ya ɗaga sai Khadir ya ce wa Musa ilimina da iliminka dangane da ilimin Allah bai kai kwatankwacin abinda muka sani bai kai kwatankwacin abinda tsuntsun ya ɗiba a cikin wannan teku ba mana ba mu komai ba kenan yasa Allah ya ce wa ma utihim min al-ilmi illa qalila wannan aya tana nuna girma da cewa ilimin Allah bai da iyaka sai Allah ya ce ni ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير دغنا في الله مدوكشين سركي يا كي mana bayanin tabbacin tashin alkiyama ba wani abu ne mai wahala a wajen Allah wani abu ne da yafi komai sauki ma khalqukum wala ba'thukum halittar ku da tashin ku bai kasance bai illa ka nafsin wahida ba sai kamar rai daya ne inna Allah haqiqa Allah sami'un mai ji ne basir kuma mai gani ne mana ko da kuke inkarin tashin alkiyama kuke ganin kamar alkiyama ba za ta tashi ba kuma karanta alkur'ani za mu ga yadda suke ta buga misalai yanzu in mun litattake a iza kunna izaman wa rufatan idan mun zama kasusuwa mun litattake a inna da mab'usun mu za a tayar da mu idan mun lalace yanzu wani ya ɗauko kashi irin na dabba da aka dade da cinyewa ya lalace ya ɗaga daga yanzu kana nufin in mun zama haka Allah zai dada mu sai Allah yake shi yasa ga alqur'ani yana yawan maganar tashin alqiyama da tashi bayan mutuwa saboda yana cikin abin da mushrikai suka karyata kuma abin ta kai ce a yanzu ma akwai waɗanda aikin su yana karyata wannan domin wanda zai shantake kafa yana yin abin da ya ga dama to aikace kamar yana shakka tashin alkiyama ne mumini da yake da yaqini kan tashin alkiyama to duk abin da zai zai tuna wannan rana da Allah zai tashi bayi to da haka abin ne da mushrikai sun ta karyatawa kisa za ga hatta rantsuwa a wuraren ne Allah ya yi rantsuwa cewa akwai tashin alkiyama kamar badin Allah za'ama allazina kabaru an lam yub'athu sai Allah ce kul bala wa rabbi na la suna. ka gaya musu tabbas hakika Allah yana rantsuwa tabbas za a tashe ku to haka nan a wurare da dama shi yasa kuma a adilla da Allah yake ta bugawa na tashin alkiyama suka zama da yawa wani gurin ai maganar raya kasa bayan mutuwarta kalli yadda kasa za ta bushe ta zama ta kekashe ba ciyawa ta bushe Allah ya saukar da ruwa cikin kwanaki kaɗan ga tsirrai sun fito ƙasa ta canza ta yi kore shar kuma gari ya rayu to wannan alamu ne na cewa mai fitar da wannan tsirran da raya ƙasa zai raya masarki wani sa'in a babu labari waɗanda suka mutu Allah ya tayar da su alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum Allah ya ce su mutu kuma ya raya su ko a babu kissar wani abu da ya lalace ko ya mutu ko ‘yan adam inda suka mutu Allah ya tashe su, aukan lazi marra ala ƙaryatin, wa hiya khawiyatun ala urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Allah ya ce ka ba su labarin wanda ya wuce, kamar wanda ya wuce ne ta alƙarya, ya ga ta rushe, komai ya rugurguje mutane sun mutu, sai ce yanzu a Allah zai raya wannan. anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah 100 am Allah ya kashe shi shekara 100 thumma ba'atha sanna Allah ya tafi qala kam labis kwana nawa ka zauna qala labis yawman aw ba'da yawm saboda yadda abin yake sai ga kamar jiya kwanta yau aka tashi shi qala bal labis sami'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna duba abincinka da ka zo da shi akan jaki ya zo wuce yayi mamaki sai Allah ya kaje shi ito eh, duba abincinka lam ya tasanna bai lalace ba bai canza ba wanzur ila himarika kalli jakinka wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-izam kayfa nunshizuha thumma naqtuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya ba mu labarin wannan kamar yadda Allah ya ba mu labarin bani Isra'il lokacin da wani daga cikin su ya mutu suka zo suka gaya wa Annabi Musa yake siyan saniya. suka yi ta tambayoyi har abin ya tsananta wata irin saniya a basu sifa aka ƙara basu suka ƙara tambaya aka basu ƙarshe da suka yanka Allah ce fa qul nadribuhu bi ba'dha ku da ta da wani sashi sai Allah ce me kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah yake raye matattu haka nan baccin da muke yi duka ana nuna mana yiwuwar tashin alkiyama yanzu da muke cikin masallacin nan kaf in Allah ya ga dama duk sai mu bacci idan muka yi bacci duk yawan mu sai a zuwa wani abu a fita ba mu ji ba ba mu gani ba wannan baccin awoyin da Allah ya kaddara za mu yi sannan Allah ya ga dama kuma sai ya tashi mu sai jin mu da ganin mu da shi'urin mu komai ya dawo yayin da mutum yake bacci ganin shi yana tafiya haka nan jin shi yana tafiya haka nan ran shi yakan bar jikin shi duk da ba bari bane na gaba daya sai a waye gari idan ka taba shi idan yana farke yana ji amma yana bacci sai ka taba shi wa lalle ya ji ba to duk wannan ana nuna maka bacci in har ka yadda za a iya bacci a tashi to za a iya mutuwa a tashi yasa sunna ta annabi sallallahu alaihi idan ka tashi daga bacci sai ka ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu bayan ya kashe mu domin mai bacci kare ne na mutuwa Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ubangiji yana karɓar rayuka yayin mutuwarsu da kuma wadda bata mutu ba cikin bacci sai Allah ya dawo da ita sai ta tashi to dan haka ake ta yawan bayanin tashin alkiyama wani abu ne da kafirai suke mafi shi to anan sai Allah yake cewa ma khalqukum wa la ba'thukum halittar ku haka nan tashin ku bai kasance ba ba wani abu ne illa ka nafsin wahida kamar rai ɗaya ne ai ma khalqu jami'in nas halittar mutane gaba ɗaya wa ba'thuhum da tashin su yawmal qiyama yawmal ma'ad bin nisbati ila qudratihi in ka kalli qudra Allah da ikon Allah ba komai bane illa ka nafsi ka nisbati wahida kamar halittar rai ne daya yadda halittar rai ɗaya ba komai bane gurin Allah haka nan ku gaba ɗayan bayan ku mutu ba komai bane a gurin Allah domin min inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in Allah ya riga abu ya kasance kurin da ya ce kun sai abin ya kasance wama amruna illa wahidatun kanathin bil Allah ce lamarin ba komai bane ɗaya ne ba wani abu ne kalamhin kamar kiftawar ido ne shikenan an yi an gama Allah madaukakin sarki ce fa inna ma tsawa guda ɗaya a wayi gari mutane a bayan kasa da haka ba wani abu ne a gurin Allah madaukakin sarki ta da mutane abu ne mai sauki yadda halittar rai ba ta zama wahala a gurin Allah ba haka nan tashin mutane ba zai zama wahala a gurin Allah ba ubangiji Allah madaukakin sarki babu abin da zai gagare shi inna Allah haqiqa Allah sami'un yana ji Allah ya fito da ji ba irin namu ba ji na dan adam yana da iyaka idan ya wuce wata iyakar ba za ka biyo ba duk muna zaune a ran rijiyar zaki in ana abu a sabu ba za mu ji ba jin mu bai kai ya jiwa abin da yake can ba muna nan zaune masallaci inda kowa zai magana to wani ba zai ji wani ba sai ka ji iya na kusa da kai amma wancan bai faɗa baka ji ba amma duk yawan mutane da taron mutane kowa yana faɗa kuma Allah yana ji malamai suka ce ka in kana so ka ka ƙara imani ka kalli an je aikin haji ko ana dawafi daga mutanen da ke dawafi kowa ambatan Allah yake kuma roƙon Allah yake kuma Allah ya biya mai bukata kuma ya zo ga bukatar ta biya ashe Allah ya ji kenan da haka wani yana yi da Hausa wani da Larabci wani da Turanci wani da yare kowa da abin da yake roƙon Allah a ciki kuma kowa yana itikadin Allah yana ji kuma Allah sai biya mai bukata sai ga yaro ki abin Allah ya bashi da haka wani sauti baya hana Allah ya ji wani sauti sannan babu wani abin da bawa da zai da Allah bai ji ba nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda jin shi ya yalwaci ko ina ta ce matan nan da ta zo gida tana wa manzon Allah koke a kan mijinta da yi zihari da ita ya kamanta ta da mahaifiyarsa gashi kuma ta riga ta ɗamfaru da shi har ta haihu da shi tana da 'ya'ya da shi kuma yanzu ya zo ya faɗi wannan kuma su a ka'ida abin da suka sani duk wanda ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa to shi kenan ba shi ba ita to sai ta zo tana ke gurin manzon Allah ya za'i nana ita ce ina daga cikin ɗaki kuma suna daga wajen ɗakin yace amma ba na jin wani abin da take faɗa ni ba na jin abin da take faɗa duk da kusanci ta da su yace sai ga aya qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah yace qad harfu tahqiq tabbas sami Allah Allah ya ji shine na nan sai tsarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya mutu komai da komai ubangiji yana jin komai basirun kuma yana gani babu wani abin da ɗan adam zai aikata ba sai Allah yana gani da haka ba abin da za ku yi illa ku yi imani ku bauta wa Allah ku yi ayyuka nagartattu tashin alkiyama dai a gurin Allah wani abu ne mai sauki da haka akwai ranar da Allah zai tashi bayi gaba ɗaya babu wanda ba zai tashi ba kuma an tashi Allah zai saka wa kowa da aikin da ya yi domin Allah yana ji kuma yana gani babu wanda zai koyi wa Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce mai ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير نعم الله سي ألم ترى مكذنبة أن الله يولج الليل في النهار الله ينا شجر دري cikin yini wa na nahara fil layl yana shigar da yini cikin dare wa sakhkhara shamsa ya huri rana wal qamara da wata kullun kowanne rana da wata yajri yana gudana ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali abin ambato wa anna Allah kuma hakika Allah bima ta'maluna khabir dangane da abin da kuke aikatawa masani ne babu abin da yake Allah bai sani ba zalik don haka wannan bi anna Allah huwa al saboda Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi abinda suke bautawa suke kira kuma bayan Allah al-batil shine lalatacci wa anna huwa al-ali kuma wannan ya faru ne saboda Allah shine al-ali madaukaki al-kabir kuma mai girma ma'ana ubangiji yana bada labari wasu daga cikin ayoyin waɗannan ma suna yawan maimaituwa saboda girmansu saboda izinin da ke cikinsu Allah ya ce alam tara baka gani ba ya kai wanda kake sauraro ya kai wanda ake fuskantarwa da ayar ya kai wanda kake ji yanzu baka gani ba hakika tabbas ka gani A nan yana nufin istifham ne amma taqariri tabbas hakika ka gani annallaha hakika Allah yulijul layla fil nahar yana sanya dare cikin yini ana sai ka ga wani sa'in yini ya zama gajeri sai dare ya tsawo wuta rana sai da karfe shida rana ta faɗi an kirawo sallar magariba an yi sallah kuma za a tafi za a tafi sai an kai wajen karfe shida sannan rana ta hudu wani sa'in kuma sai da sai kusan bakwai rana za ta faɗi sannan ai wannan sai daren ya zama wani sa'in yana da tsawo yinin yana da gajarta wani sa'in yinin yana da gajarta daren yana da tsawo to Allah ne yake shigar da wani cikin wani domin tafiyar haske dare ya zo ba wanda yake yin shi sai Allah ko ba wanda yake sai wannan sai Allah to Allah yulijul layla fil nahar wa yulijul nahara fil layl ashe wannan Allah yana yi ne don ya zama aya nuna mana aya ne saboda me saboda abu ne sananne ba abin da za yana da tsari fasin sai akwai mai tsara shi duk abin da ka gani a tsare an kawo shi ko abu ne aka zo aka aji ko abu ne aka gina shi ko abu ne aka yi kaza to akwai wanda ya samar da shi to ka kalli tafiyar dare da yini yadda wannan yake tafiya da wannan ya tafi sai wannan ya zo ba in baka taba jin an ce ga wani gari ba suna can suna ta faman yini ya tafi ya ke tafi ko muna ta san dare ya zo ya ki ya zo a'a da lokaci yayi zai tafi da kuma lokacin zuwa ya zai zo wannan Allah ne ya tsara haka ba mai yin wannan sai Allah shi shine Allah ya ce hakika ka gani ya kai mai saurare annallaha yulijul laila fil nahar wa yulidu nahara layl sannan wa sakhkhara ash-shamsa ya hore rana dabazin sakhara kamar yadda muka ambata a jiya yana nuna yadda Allah ya hore ta domin inda ba horewar Allah ranar ba za ta yi mana abin da muke so ba sai ta kona mu ko ta zama mana azaba ko wani abu makamancin haka to Allah ne ya hore ta tana fitowa daga inda take fitowa kuma ta je ta bace inda take bacewa wal qamar da wata shi ma wannan horewar Allah ne shi Allah ce kullun dukkan rana da wata din kowanne cikin rana da wata yajiri yana gudana ne rana tana tafiya cikin falakinta wata yana tafiya cikin nasu, ƙasa ma tana tafiya cikin nata kowanne yana tafiya ila ajalin musamma zuwa wani ajali abin ambato zuwa lokacin da Allah ya kayyade za a kai lokacin da rana inda za su fitowa ba za ta fito daga inda take fitowa ba kamar yadda ya zo a hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yarda manzo Allah ya ce ya Abazar atadri aina tazhabu hadhihi shams ya kai Abu Zar ka san ina wannan rana take tafiya kullum tana ganin ta fito ta tafi ta bace ka san inda take tafiya sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne suka sani man sani ba ya rasulullah sai manzo Allah ce fa innaha tazhab tana tafiya ne fa tasjud sai ce sujada ta haka al'arsh ƙarƙashin al'arshi na Allah sun ta a zinu rabbaha sai ta nemi izinin ubangiji fa yoshi ko an yi laha to ana dab wata rana idan ta nemi izinin za su yi irji'i min haifi ko koma daga inda kika zo sai rana ta kullo daga inda ke faduwa wanda alama ce babba daga cikin alamun tashin alkiyama da rana ta kullo da inda ke faduwa shi nan magana ta kare su dama alamun tashin alkiyama manyan da za Allah ya ambata a wani hadisi ya ce kamar tsarin tsakiya suke kamar tarbi ne idan yanzu ka tsinka tarbi kai haka to ba wanda zai zauna cikin 'ya'yan tarbin daga ɗaya na bara faɗuwa za su zira ne to haka manyan alamun tashin kiyama ɗaya na fitowa sauran za su a baya ƙananan alamu ne suka su gida uku akwai alamun da ba su bayyana ba kuma ƙananan alamu ne na tashin alkiyama akwai waɗanda sun bayyana sun mutu tun zamanin annabi ma sun wuce ai ko manzon Allah alama ce tashin alkiyama haka nan wafatin manzon Allah barin manzon Allah duniya alama ce tashin alkiyama kaga wannan duk suru sun wuce kamar tsagewar wata alama ce ta tashin alkiyama kuma ya faru a zamanin annabi taqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar kaga alama ce ta riga ta zo ta wuce akwai alamun kuma da sun bayyana kuma suna ci gaba da bayyana daga cikin alamun tashin alkiyama jahilci zai yadu zina za ta yi yawa za a ɗauke ilimi kaga ya bayyana in ka duba sanin hadisi sai ka ji malami ya ce a zamanin mu wannan ya bayyana kuma har yanzu yana ci gaba da bayyana amma abin da ya zo a hadisi na biyu da muke karanta na hadis an tara al-ufata al-alata ri'a asha yatatawaluna fil bunyan kaga alama ce kaga talakawa wanda ba su da tufafi ba takalma ba matsaraita kuma suna tsawaita gine-gine alama ce ta alkiyama kuma ta bayyana kuma tana ci gaba da bayyana amma manyan alamu ba su bayyana ba in sun bayyana to za su dinga bin juna ne to a ranar daga cikin alamun tashi alkiyama manya rana za ta kullo daga inda take faduwa Guda da haka wannan rana da wata kowanne yana tafiya ajalin musamman wani ajali abin ambato wa anna kuma haƙiƙa Allah bi ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa khabir masani ne sani na kwakwaf sani na bin diddigi ba wa abin da Allah bai sani ba kuma akwai ranar da Allah zai tashi bayi yi musu hisabi da wannan abin da suke aikatawa sai Allah ce zalik wannan tsari da ka gani wannan abin da ka gani kuma wannan bayyana alamomi da ubangiji yake yi saboda ku sani bi annallaha huwal haqq Allah shine gaskiya saboda kasancewar Allah gaskiya ma'ana tabbatar Allah gaskiya sai waɗannan abubuwa suke tafiya yadda suke tafiya amma da ba gaskiya ba ne ba za su ɗore a kan haka ba sai wata rana an samu tangarɗa amma su cikin tsari shi ya ƙara tabbatar da ubangiji Allah maɗaukakin sarki gaskiya ne zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min duni abinda suke bautawa kuma bayan Allah ma ko meye ake bauta kuma bayan Allah kulli ko aljam ko mala'ika ne da wasu za su bauta mala'ika to bautar mala'ika ma bauta ce ba su da da wasu za su bauta wa annabawa ita ma bauta ce ba bisa cancanta bauta ce mara kyau bauta hakikanin bauta ita ce wanda aka yi wa Allah wa annan ma yad'una min dunihi ma bayan Allah albasu batacce ne ke sa ki ganin abubuwa waɗannan batattun abun ba su ne suke gudanar da duniya ba inda gumakan ku ne suke gudanar da duniya da yanzu ta ƙare dan ba sa iya amfana da kansu balantana su cutar da kansu inda dan adam da yake gudanar da duniya da yanzu ya gaza domin bai da iko bai da kudirar da zai tafiyar da waɗannan abubuwa wa Allah allaha huwal kuma allah shine madaukaki allah ya ɗaukaka a zatin shi ɗaukaka wadda ta dace da zatin shi allah ya ɗaukaka cikin sunayen shi babu mai sunaye irin irin na allah allah ya ɗaukaka a sibobin shi babu mai siba irin ta allah allah ya ɗaukaka cikin ayyukansa babu mai yin aiki irin na Allah Allah shine al-ali madaukaki ta kowane janibi ai al-ali allazi la a'la minhu ba wani wanda yaji Allah girma da khadi duk wani abu mai kankantar da kai ne haqirun makaskanci ne bin nisbati ilayhi yi maganar Allah da haka Allah shine al-akbar isa mu je cewa Allahu akbar babu wani abin da yafi Allah madaukakin sarki girma babu wani abin da ya fi Allah daukaka kowa bawa ne a gurin Allah kuma makasanti ne ko mai miƙa wuya ne zuwa ga Allah ba wanda ya ce wa Allah gaddama a cikin abin da Allah ya halitta cikin waɗannan ayoyi akwai nuna mana aya ta dare da yini ta tafiyar dare da zuwan yini da tafiyar yini da zuwan dare akwai abin da yake nuna mana aya ne samun rana da wata akwai abin da yake nuna mana rana da wata ɗin dukkanin suna tafiya ne cikin wani tsari da falaki da Allah ya riga ya tsara akwai kuma waɗannan ayoyi suna nuna mana duk abin da aka bautawa ba Allah ba wannan bautar matacciya ce ba wata bauta ingantacciya sai bautar Allah madaukakin sarki kuma Allah ya sibatu da al'ulu Allah ya sibatu da ɗaukaka ta zati da ta sifa da ta sunaye da ta ayyuka sannan kuma Allah kabir Allah ne mai girma duk wani mai girma bai kai girman Allah maɗaukakin sarki ba sai Allah ya ce mu ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم الله يتي ألم ترى أشيبك غنيمة أن الفلك جرجل الروا tajri fil bahri bi ni'matillah yana gudana a cikin teku da ni'imar Allah li yuriyakum min ayatihi dan ya nuna muku daga ayoyinsa inna fi zalika haqiqa a cikin wannan la ayatin akwai ayoyi li kulli sabbarin da din mai yawan hakuri shakur mai yawan godiya Allah yana ba mu labari yana jira ambata mana wata aya daga cikin ayoyi alam tara ma'ana haƙiƙa ka gani Annan fulka jirgin ruwa wannan jirgin ruwa din ta fil bahar yana gudana a cikin teku bi da ni'mar Allah ai bisa horewar Allah bisa umarnin Allah madaukakin sarki domin da Allah bai sanya ruwa ba mai karfi da ba zai iya daukan jirgin ba da Allah bai kaddara iska da take tafiyar da jirgin ba da ba zai tafi ba da Allah bai kaddara cewa jirgin ya tafi a ruwan ba ba zai tafi ba duka wannan yana faruwa ne da umarnin Allah da ni'ima ta Allah sai Allah ya kira abin ni'imarsa domin wannan jiragen ruwa ni'ima ne da su ne dan adam yake iya ɗauko abin da ba zai iya ɗaukowa a jirgi na sama ba ko ba zai iya ɗauko shi a mota ba ko ba zai ba sai ya ɗora shi a cikin ruwa shi yasa za ga yadda jiragen ruwa ake samu manya-manya masu girma wanda komai take so za ta ɗaukan maka babu wani abin da yake gagara su ɗauka kuma akwai wanda zai tafi a saman ruwa akwai wanda kuma ma zai ɗauka ya shiga ƙasar ruwa kuma ya tafi duk wannan horewar Allah ne to sai Allah ya ce bi ni'matillahi da ni'imar Allah domin wannan abin ni'ima ne abin ne da yake dan adam yana yana ɗaukan arzikin shi daga wani guri ya kai wani guri ya kai kuma ya ɗauko ya kawo da haka ruwa hanya ce babba ta arziki hanya ce da take arziki yana zuwa da gare ta shi yasa ruwa gafar ruwa teku to tana samun arziki zai da kasar da ba ta da baki ruwa a gefenta domin akwai abin da aka ɗoro sai dai aka yi wata kasar ta biya kuɗin haraji sannan ya samu ya shigo ta. ita kuma da take bakin ruwan an ɗoro zai zo har bakin ta. ita za ta karɓa harajinta ta karɓi na wata kasar da haka sai Allah ya kira abin ni'ima to wannan jirgin ruwan yana tafiya ne bi ni'matin lahi da ni'imar Allah a bisa ikon Allah da horewar Allah jiya za ka je wannan ruwan da jirgin yake tafiya ka ɗauki dutse ka je ba sai ya nutse amma jirgin da kayan da mutanen da abin da ke ciki duka baya nutsewa yake tafiya a saman ruwa kuma ikon Allah ne Allah ne ikon Allah ne rike shi kamar da jirgin sama yake tashi in ya tashi za ga babu abin da ke rike da shi sai ikon Allah babu wani abin da zaka duk iya tunaninka sai dai ya kare ikon Allah ne domin wanda suke jirgin da masana jirgin da za su dinga ba ka labarin sai yadda yake tafiya za gane wannan daga Allah ne kun duk da su ma sun sani cewa an yi kaza an yi kaza kaza ne yake har ba shi kaza to amma duka waɗannan abubuwa suna tafiya ne da ikon Allah isa idan Allah bai ga dama ba sai ki tashi sai a zo a ce ai ba zai tashi ba saboda me akwai akwai lalacewar yanayi akwai inda in Allah bai ga dama ba zai ji ba saboda a nuna dan adam gajiyayye ne ba wai yana da isa ya abin da ya ga dama ba in Allah ya ga dama sai ki tashi in Allah ya ga dama sai a yi duk abin da za a yi ya tashi kuma sai ya dawo ƙasa haka kenan duk yana tafiya ne da umarnin Allah to wannan alful jirgin ruwa tajri fil bahri bi ni'matillah Allah ya wannan ne yuriyakum min ayatihi dan ya nuna muku daga ayoyinsa daga ayoyin Allah alkauniya, wanda za ku iya gani ku ƙara imani da tsoron Allah madaukakin sarki yasa shi mumini in yi tafiya a bayan ƙasa to duk abin da ya gani ƙara masa imani da zai ga abin da ya sani da wanda bai sani ba sai ya ƙara imani sai ya ga cewa lallai Allah mai iko ne akan dukkan komai sai Allah ya ce inna fi zalika cikin wannan la ayatin akwai ayoyi amma ga wali kulli sabbari da mai yawan hakuri wajen bin Allah da mai yawan hakuri wajen godewa Allah cikin abin da ya bashi wajen godewa Allah kan abin da ya same shi shakur kuma mai yawan godiya wa kenan mumini mumini ne yake da wannan sifofi hakuri da godiya to mumini shi yake kallon waɗannan ayoyi wa azantu kisa za ga wani sai ya kare rayuwar shi cikin jirgin ruwan ba yake aiki yana kai kawo amma bai imani ba bai imani ba a lokacin da muminin shi kuma da ya sai ya ganin abubuwan da za su kara masa imani da Allah sai shi yasa wani sa'i za ga za ga masu abin sun ce in kaza ya faru kaza zai faru ko za a samu hadari? kuma sai abin ya faru kuma ba a samu hadarin ba An ikon Allah ne wani Allah yana gwada ɗan adam cewa komai naka yana da iyaka komai yana tafiya ne da sababi shine abin da Allah ya tsara da haka wannan yana yi ne Allah yana yi ne don ya nuna aya amma ba kowa yake amfanuwa da wannan aya ba sai mumini mai yawan godiya ga Allah mai yawan komawa zuwa ga Allah wannan yana nuna mana jirgin ruwa da gudanar sa a cikin ruwa aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma yana tafiya ne da ni'ima daga wajen Allah madaukakin sarki iskar da ke tafiyar da shi da ruwan da yake tafiya a kai jin ni'ima ne daga wajen Allah kuma Allah ya hore shi ne don ya zama aya gare mu amma ba kowa yake amfanuwa da ayoyi ba da ubangiji yake sanyawa a bayan ƙasa sai wanda yake da imani mai yawan haƙuri mai yawan godewa Allah sai Allah yake ba mu labari wa iza ghashiyahum mawjun wa iza ghashiyahum mawjun kazzulal Allah muslimina lahu ad-din falamma najjahum فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور نعم sai ubangiji yake mana bayani duk da wannan aya Allah ya sanya a cikin ruwa da jirgin ruwa amma ba kowa yake wa'azantuwa da wannan ayar ba balma su mushrikai in suka shiga cikin jirgin ruwa ɗin suna daɗa ayar tana daɗa bayyana a gari domin za su ga halaka idan suka ga halaka za su kira Allah su roƙi Allah sai Allah ya tsiratar da to amma kuma sai su dawo suna jayayya da ayoyin Allah suna butulcewa Allah maɗaukakin sarki Allah ce wa idza ghashiyahum mawjun idan igiyar ruwa tekun ruwa ya lullube su ma'ana kun bar ruwa ta lullube su kazzulari kamar ta zama kamar hadari kamar gajimari in rub ta rube su za su halaka da'awu Allah sai su kira Allah mukhlisina lahu din suna ma tsarkake addini gare shi ma'ana za su kira shi shi kadai a ranar ba za su kira komai ba sai Allah falamma najahum yayin da ya tsiratar da su ila zuwa ga tudu faminhum muqtasidun a cikin su akwai tsakatsaki ya Allah ce wa ma ya bi ayatina ba kowa yake jayayya da ayoyin mu ba illa kullu khattari ba sai dukkan mayaudari kafur mai yawan butulci mai kafircewa ana Allah yana ba mu labarin irin abin da suke yi irin ɗabi'ar mushrikai idan suka hau jirgin ruwa tunda akwai jirgin ruwa tun wancan lokaci irin wanda suke yi ana yi ne ana ci gaba a kawo zuwa wanda muke gani a yau to idan suka hau jirgin ruwa suna tafiya idan halaka ta zo igiyar ruwa ta motsa teku ya toroko ya zama maudun ya zama yana juyawa kan gudan ya yi sama kamar zai ribe su gaba ɗaya suka ga halaka to wallaha, sai su roƙi Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini shi kaɗai za su kirawo a nan ba za su kira wani Allah ba ba za ka ji sun kira lata ba ko uzza ko hubal ko wani agunki da suke bautawa Allah suke roƙo har ma wani gurin suna da kauri Allah in ka tseratar da mu za mu bauta maka kai kaɗai kaga wanda yake da tabbatar maka da imanin su cewa sun yadda akwai Allah kuma sun yarda Allah ne ya halitta kamar yadda je muka muka karanta to amma saboda tsabar kafirci ba za su bauta Allah shi kadai ba sai suka yi jayayya akan bauta Allah shi kaɗai, amma ba sa jayayya akan Allah ne ya halitta to yayin da suka shiga wannan yanayi za su kira Allah shi kadai sai su tsantsanta bauta falamma najahu yayin da Allah ya tsiratar da su ila albarri zuwa tudu faminhum muqtasid to sai a samu wani daga cikin su sai ya tsaya tsakatsakiya ma'ana za su rabo kala kala muqtasid din ana nufin wanda zai tsaya tsakatsakiya shine almutawassit fil fil amr wanda shi dai bai sabirce ba bai kuma tsaya ya yi aiki yadda ya kamata ba wasu malaman tafsiri suka ce a'a nan muktasid abin da ake nufi ana nufin wanda zai tsaya yana mai jayayya da ayoyin Allah ɗin ya kin inkari ya karyata abin da yake na abin da ya gani na na alamomi na ayoyi mai kunye imani sai ya tsaya tsakatsakiya ya yin imani ya gaza inda ya kamata ya ji gashi ya ga ayoyin amma mai fanyin imani ya yadda da Allah ya bauta Allah kaɗai sai ya tsaya tsakiya sai ya ƙin imani da faɗin Allah famin hum sai ya nuna cewa ba dukkaninsu ba wasu suna yin imani su koma ga Allah wasu kuma shi nan sai su tsaya ita jayayya to a nan za mu ga cewa ashe ba ƙaramar shirka ba ce mutum ya shiga musiba ya kira wani Allah tunda idan ya zama mu shirkan farko in sun shiga bala'i Allah shi kira to ai abin da yake wajibi shine musulmi ya kowa su batuwa da wannan isa wasu malamai suke bayanin suke cewa shirkan mutanen farko da shirkan mutanen ƙarshe da suka zo akwai ban mamaki a ciki na farko in sun shiga musiba Allah suke kira kaɗai amma na ƙarshe da suka zo sai ga mutum yayin da ya shiga musiba yake kiran wannan Allah to wannan kuma yana ma haɗari ne babba da irin yadda abin ya nauyi a cikin zuciyarsa ta yadda shirkar ko kuma ma'ana abin da aka dasa mai na yadda da wurin Allah ya karfi a zuciyarsa sai ka ji wasu suna dasa wa mutane a zuciya cewa ai in ka shiga musiba kurin ka kira shehunne ko ka kira wani ai bai tsiratar da kai ai ba sai ka kira Allah ba sai a shigo ma abin ta wuta siga a ce ai Allah madaukakin sarki ai ya fi karfin kai ka kira shi sai dai ka kira bawan Allah ya kai ka zuwa ga Allah da haka shi zai zama wasu tsakaninka da Allah ka kira shi kada ka kirawo wani Allah daga cikin abin da ba zan taɓa mantawa ba da wani malami yake gaya mana a makaranta a ƙasar jire a nan Kano ya zo yana mana bayanin daraja da falala ta shi don kullum ya shigo shi balaga yake koya mana bai da alaƙa ma da abin da ya shafi ilimin addini amma saboda yadda yake da ƙarfin aƙida ta ta ɗarika to sai ya tarƙabo ya koyi ya gaya mana falalar hunnai sai yake gaya mana falalar shehu cewa an hau jirgi ana tafiya sai zama jirgi mai ya kare yadda ya take amma a abu nan ne ai ba za a hau jirgi da man da ba zai kai shi ba to amma haka dai suke faɗa eh ai dokar jirgi ce ba yadda za a yi ka hau jirgi daga nan zai je Abuja ko zai je kasa kaza kuma a tafi da man da ba zai kai ba yo ai ko mai mota in ka ja tafi da man da ba zai kai shi ba sai in dai bai da kuɗi ko goma dai ya lalace ko wani dalili to na jirgi wannan shi ba ba wata hanyar da za a samu a tsaya to amma haka yake bara da to da shehu a cikin jirgin da almajirin sa da ka sai da aka sanar cewa to faga yanayin da ake ba ba mai a jirgi jirgi fatuwa zai iya koyo shi sai mutane na ta ihu suna kiran Allah sai wannan muririn ya bude baki ya zai kira Allah sai shi yake kai gane zaka kira Allah wallahi haka yake ga mana aji ki ai baka kai matsayin da za kira Allah ba da haka sai ya tuba da ya tuba sai ya tuba sai shehu ya haka da hannunsa yana kada dan yatsan sai haka sai maleji ki kabul da mai kaga irin wannan ake sawa mutane akwai kisoshi irin wannan da yawa akwai akwai za suna nan da yawa ana bayar da su akwai wanda yake ba da labarin Shehu da yazo zai tsallaka ruwa da da muridin shi in an zo za a tsallake ruwa sai ya muridin sai ka dinga kiran sunana shi mun yana kiran Allah haka za a tsallake wata rana dai sun zo wuce sai muridi a zuciya sai ce kai ya za a yi ga Allah in bari in dinga kiran shi da haka an zo ana tsallake ruwa sai ya wuce gaba saboda in ana kiran Allah ta karuwa suke su ce nan karama da haka kai sai kana ta kiran Allah muridi sai ce kai shi ma Allah zai kira yana kiran Allah sai nutsi sai kuma kyau sai da wuce gaba ya dora sai ba almajirin shi daga baya fito ce bai ba da ce ai na ga maka kira ni kai ka kai matsayin da za kira Allah ka ga wannan shirka ce a sawa mutane mai da lamari zuwa ga Allah yayin da suke cikin yalwa da yayin da suke cikin tsanani manzo Allah ya ce wa Abdullahi dan Abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ba masu shekaru da yawa ba cikin iyayenmu har mu da shekarun ba su da yawa mun san lokacin da aka za ka ji mutum zai faɗi ce dan fodiyo ya kira dan fodiyo zai faɗi zai tuntuɓe mai ko ce Allah ya ce shehu dan fodiyo to duk wannan abin da an gina mutane a kai kuskure ne ba daidai ne. saboda nuna mutane ake ai waɗannan bayan Allah ne in ka kira su ko a ina kake za su zo su kawar da ka ɗauke ka daga cikin musiba ɗin sai a gina mutane akan haka idan mutum kuma imanin shi yayi ƙarfi da wannan sai shedan kuma ya iza shi domin shi shedan yana sauka kan duk wanda ya ɓace kuma ya ci gaba da iza shi kamar yadda shekul islam yake ba da labari wasu mutane sun sun same shi ibnu taymiya suka ce mun shiga ruwa haɗari ya taso mana mun kira ka sai muka ga ka zo ka tsiratar da sai muka zo mu ma godiya rana kaza a lokaci kaza sai ce ba ni bane shedan ne suka ce kai muka gani sai shedan ne ya zo da surata yace ai ni ina nan kuma jiki baya zama guri biyu a lokaci daya yanzu nan da nake zo nan idan nace muku gani can a Madina karya nake dan jiki baya zama a guri biyu a lokaci guda ɗaya sai dai guri ɗaya da haka ce ba ni bane shedan ne yake kun bace ne da kuka bace sai shedan kuma ya amfani da wannan bacewa ya dada iza ku domin Allah yake ta hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin asim da haka idan mutum ya bace sai su iza shi to abin da yake daidai a kira Allah lokacin tsanani irin wannan shirkar yanzu ita ce muke gani a cikin shi'a za ana harbi da bindiga yana yama hadisi mota za ta faɗi yana maɗi wannan shirka ne to mushrikan farko suka shiga tsanani Allah suke kira to min babu aula a matsayinka na musulmi idan ka shiga tsanani ka kira Allah ka kira Allah a kowane irin yanayi kuma sunna ta Allah idan mutum ya shiga tsanani to lokacin Allah kuma yana amsa mai addu'a sai da kowane lokaci amma ni je bil mutarra idza da'a hmm. saboda rahmar Allah da lutfin Allah da hikima ta Allah yayin da kai tsanani ko kuma lokacin kuma Allah ya fi amsa masa addu'a to su idan suka tashi su kira Allah amma idan Allah ya tsiratar da su tudu sai ga su zo kuma sun karkace sai Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina ba kowa yake jayayya da ayoyin mu ba ya ta ayoyin Allah ya juya baya illa kullu khattari sai dukkan yaudari, babu yaudarar da ta bi irin mutum ya alkawari bai bauta wa Allah kuma daga baya zai ba da baya shi yasa qattar anan ana nabin shine qaddar mai yawan yaudara sannan kafur mai yawan mutunci jan kunne ne da kada mutum ya zama haka duk lokacin da ka shiga tsanani Allah ya tsiratar da kai to ka gode wa Allah sai ya ƙara maka idan kana cikin yalwa ka tuna Allah in ka shiga tsanani sai Allah madaukakin sarki ya kubutar da kai wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ta'arraf ila Allah fi raha ka tuna Allah a lokacin da ke cikin yalwa ya arifka fi shidda mm. Allah zai tuna ka a lokacin da ke tsanani don haka mu zama masu komawa ga Allah shi tsakanin Allah da bawa na ka roƙi Allah ba wasida kisa manzo Allah bai koya mana cewa in zamu addu'a ba mu roƙe shi shi kuma ya gaya wa Allah manzo Allah ta idza sa'alta fas'alillah kuma da haka annaba suke suna sada bayi da Allah in za ka yi kamun kafa ka yi kamun kafa da sunayen Allah da sibobin Allah da ayyukanka nagartattu wannan shine kamun kafa da yake tabbace a alkur'ani da sunna ya Allah saboda sallah da nake yi ya Allah Allah saboda azumi da nake yi ya Allah dan ibadar da nake kaza Allah ka biya min bukatuna wannan ya halatta rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna suka ce ya Allah mun ji mai kira yana kira ku yi imani da ubangiji sai muka yi imani sai suka ce rabbana faghfir lana dhunubana da haka Allah ka gafarta mana zunubanmu hmm. ko kai tawassuli da sunayen Allah Allah ina roƙonka kasancewa ka mai rahma kai min rahma Allah ina roƙonka kai ne mai azurtawa ka azurta ni Allah ina rokonka kai ne mai bada lafiya ka bada lafiya Allah kai ne wanda kake al-aziz mabuwayi al-qawi mai karfi al-aziz al-kaza sai ka roki Allah wanda duk ya halatta kuma shine abin da yake cikin alqur'ani amma wani ya ce kada ka roki Allah ka roke shi shi to shi bawa ne daga cikin bayan Allah abin da ake yi da mutum na kwari sai dai ka nemi ma addu'a ba dai zai mutum kware ka ce yi min addu'a wannan bai saba shari'a ba ka ce wane ai min addu'a ka roka min Allah wannan bai saba shari'a ba amma ka ce a'a shi za ka roka wannan ya saba shari'a manzo Allah sai in za ka roka ka roki Allah in za ka nemi taimako ka nemi wajen Allah maɗaukakin sarki ubangiji Allah ya mana gamdakatar ya dacar da mu zuwa ga abin da yake so ya kare mu daga abin da baya so Allah maɗaukakin sarki ya amshi abin da muke gabatarwa a cikin wannan ibadu Allah 'yan uwa muna son a ba da haɗin kai a zauna cikin nutsuwa yadda ake akwai wasu masu yin magunguna ne ko sayarwa to kamfani ne na na magunguna suna so su raba yan uwa maganin ƙwarsa kyauta yadda muke zaune in nan mu tsaya da Allah wanda yake ya samu fa ni'ima wanda bai samu ba kuma ya haƙuri kada ni hayaniya za su raba ni dan neman lada da kuma yi musu addu'a Allah ya sanya albarka cikin kasuwancin kuma za su ba kowa ne domin ƙwarsa ta zama ruwan dare eh ta zama ruwan dare in baka da shi to kila wani naka yana da ita za su bar kuma kila su dan yi bayanin yadda ake amfanuwa da shi eh wannan ba yanzu ba gobe kakawo akwai a eh sun fi zuri bayanin yadda za a yi amfani da shi amma wajen raba ɗin ina ga yadda muke zaune haka kamar zai sauke a raba haka ko kowa zo da ke yake sai a raba wanda ya samu ba nemo wanda bai samu ba kuma kada ya damu a ubangiji Allah maɗauki sarki da kaddamu wallahu a'lam Thank you. Thank you.